ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa welcome to my channel my Shin wai a soyayyar zamani ta yanzu su waye suka fi yaudara ne tsakanin 'yan mata da kuma samari maza mai saurare gyara zamanka ko ko mu ce ke ma gyara zamanki domin jin cikakken abin da muke ɗauke da shi dangane da wannan batu domin a ƙarshe muna son jin ra'ayinki ko ra'ayinka akan wannan batu da za mu tattauna amma kafin mu je ga batun da za mu tattauna din, mai saurare idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel tamu da allah ka dangula mana alamar subscribing kamar haka sannan ka danna ƙararrawa domin haka ne zai baka damar samun bidiyoyinmu da kuma labaranmu a koyaushe idan mun ɗora za sanar da kai. To mai saurare, ka sani kin sani cewar so wani abu ne wanda yake shiga can cikin zuciya ya zauna ya samu gurbi ya hana sukuni walau ta daɗi ko ba ta daɗi ba mun san cewa so kala-kala ne kowa da irin wanda ya sarki shi. wannan ce ta sa muka ɗauko wannan maudu'i za mu tattauna a kansa duba da irin soyayya ta zamani da ake yi yanzu wadda ake yaudara a tsakanin juna shine muka ɗauko domin mu tattauna a kai shancewar tsakanin 'yan matan na yanzu a soyayya da kuma samarin suwaye suke yaudarar wasu ne mun san kai za ka ce mata sun fi yaudara ke kuma mun san za ki ce babu shakka maza sun fi yaudara kai mun yadda da kai ke ma mun yadda da ke amma abinda muke so ku fuskanta shine ku saurari wannan sharhi namu tukuna, kafin ku yanke kanku hukunci da farko dai mun san cewar 'yan matan yanzu sukan yi wani abu ne wanda ake cewa sukan so ka ne kafin wanda ya fi ka ya zo wato 'yan matan yanzu sukan yi wata kalar soyayya ne wanda ake cewa mai alternative A da kuma B wato dama ta ɗaya da kuma ta biyu. Mai saurare abin da mata suke nufi da dama ta ɗaya da ta biyu shine kai yanzu wanda ka zo kuke soyayya da ita kai ne dama ta farko wala Allah za a ringa nuna maka ana son ka ne amma kuma a can cikin zuciyarta ta ɓoye wani abu wanda kai baka san da shi ba wanda idan wanda ya fi ka kuɗi ko kuma wani abu da take so na duniya idan ya zo babu shakka ba shiri za ka ga ta yaki, yakice ka kaga a nan ta yaudare ka kenan da farko duk ba za ta nuna maka wannan ba za ka samu saurayi yana zuwa wajen yarinya zance ko kuma mu ce budurwarsa zance wani lokacin za ka ga kana mata magana da ƙyar take amsa maka amma wani abu mamakin watarin idan ka je da ka mata magana za ka ga tana murmushi tana dariya to batun a nan dole wani abu zai zo ranka wala Allah za ka yi tunanin cewar ai soyayya ce ta sa take ma wannan amma kuma a wani lokacin a kalbinta wani abu take so ta tambaye ka wanda kake take so kai mata shi da zarar kai mata wannan abun shikenan za ku koma gidan jiya za ta ci gaba da cikule maka mai saurare in takaice maka ma akwai budurwar da za ka ringa zuwa wajenta ka ne mata hidima kai ne ka sai wannan kai ne sayi wannan kai ne tura mata kati katin dubu ɗaya katin dubu biyu na ɗari biyar duk dan ka faranta mata ita kuma ta ringa nuna maka ai duk duniya babu wani sai kai kuma alhalin can wani can ya kawo kudinta aurenta ma ya kusa ba za ka yi aune ba kwatsam sai dai ka ji an ce ai auren wance sauran sati ɗaya shin 'yan mata wacce iriyar yaudara ce wannan ko ko mu ce wacce iriyar soyayya ce wannan ku sani cewar fa kun sa mazaje da yawa a cikin wani hali duba da irin wannan yaudara da kuke yi to kuma fa gayu ba a bakku a baya ba domin kuma kun kware a wajen iya yaudara wasu ma matan mun san za su yi mamaki in muka ce suna yaudara duba da irin yanda maza suke yaudara sai ka samu saurayi yana da 'yan mata sun kai wajen guda biyar amma waccan bata san yana son waccan ba waccan ma bata san yana son waccan ba kuma kowace bilhaƙi take son sa shi kuma a babin zuciyarsa ba wala Allah baya take saboda tsantsan iya yaudara ta samarin yanzu Shin anya samari kun san yadda kuke raunata zuciyar mata kuwa? Kai wannan abu da samari suke yi babu shakka ba don kar in yanke magana ba da zan iya cewa maza sun fi yaudara. Ko da yake matan fa su ma ba daga nan ba. Sai ka samu saurayi yana kalamance budurwarsa yana gaya mata cewar ai duk duniya babu wata sai ita. sai ya ringa gaya maki duk duniya babu wata sai ke ai ya ringa nuna maki ba zai iya kula wata ba ma in ba ke ba domin ke ta daban ce a cikin 'yan mata amma kuma mugun nan ma 'yan matansa sun fi biyar a gefen idan ki da baki sani ba sai ki ga duk irin soyayyar da yake nuna maki da zarar kin mai magana an ce ya turo a gidanku ina ba za ki ƙara ganinsa ba saboda irin yaudara ta samarin yanzu barin gaya maki wani sirri tsabar iya yaudara ta samarin yanzu wallahi idan baki aune ba sai ki ga yana soyayya ma da ƙawarki ba ma ki san ana yi ba tsabar iya yaudara kuma kowace a cikinku zai nuna maku ai wance ki kyale ta kawai ke ce wadda nake so ita ma idan ya je wajen waccan haka zai gaya mata babu wata sai ita Karshe duk ya yaudare ku ya ja jiki ya bar ku bai aure ta ba bai aure ki ba ba za ku ƙara ganin duriyarsa ba wallahi wasu samarin yanzu kwata-kwata ba su da imani so fa ku sani idan ya shiga zuciya ya zauna fitarsa wahala ce da shi sai ku zo ku kimsa wa yarinya son ku a ranta amma ko da daidai da sakan ɗaya ku ba da gaske kuke ba ko a cikin ranku ba ta daga cikin jerin waɗanda kuke so silar irin wannan yaudarar 'yan mata da yawa ta suka yi ba za su ƙara yin soyayya ba a duniya haka silar wannan yaudarar ta 'yan mata su ma akwai mazan da da yawa suka daina kula 'yan mata saboda kowace gani suke yi za ta iya masu abin da waccan ta masu ‘yan mata da samari mu sani ga baki ɗaya wannan kalubalen fa yana kanmu domin gabaki mu muna da laifi walau 'yan matan da kuma mu samarin ga baki ɗaya muna da namu laifin amma ba dole akwai wanda ya fi wani laifi idan ka ɗauki babin mata babu shakka mata kuna da wahalar sha'ani domin kuma kun iya gurza yaudara saboda wannan dai alternative ɗin dai za ka kasa mata a kashi ɗari sai ka samu kusan kashi saba'in duk suna irin wannan abin ne suna son ka ne kafin wanda ya fi ka ya zo amma kuma duk da haka dai ba za mu ce kun fi samarin laifi ba a wannan fanni na yaudara duk da dai wani sa'in maza wani abu ɗaya ne yake cutar su za ka samu yarinya tana son su amma matsalar sai ta faru daga gidansu a zo a yi masu auren dole wanda wani lamarin idan ya ɓuya sai kai zaton ita ce ta yaudare ka to mai saurare da wannan muka kawo muku ƙarshen wannan tattaunawa ta muhammara akan wannan rayuwa ta soyayya wato yaudarar da ake yi tsakanin samari da 'yan mata yanzu a soyayyar zamani mun san jin wannan sharhi namu jikinki ya tsima kina so ki tofa albarkacin bakin ki akan batun da muka yi to muna sauraron ki ko meye ra'ayinki akan wannan abun muna so mu ji eh shin kin san cewar matan sun fi yaudara ko kuma baki yadda ba maza sun fi yaudara haka kai ma muna sauraron abin da za ka faɗa shin 'yan mata sun fi yaudara ko kuma kai ma a naka ƙaunin maza sun fi yaudara dukan ku muna sauraron wannan jin hujja taku sannan wasu daga cikin ku mun san wai suna so za su yi kwantaktin ɗinmu akan ɗan wasu shawarwari da kuma suke so su bamu ko kuma godiya da wadai sauransu to za ku iya tuntuɓa mu ta kan wannan lambar waya da kuke kallanta akan wannan hoto haka za ku iya kiran mu domin bamu shawarwari da dai sauransu mun gode masu sauraron mu bisa sauraron mu da kuke a kowane lokaci.